yayin da wannan matsala ta faɗi ke kara kazanta tamkar wutar daji a Najeriya. Rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar Adamawa ta samu nasarar wajen bankaɗo mabuyar waɗannan ɓata gari da ke adabar al'umma. Na babanan shine cafke jagoran wasu magidanta da suka kware wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe a Yola inda dubunsu ya cika. Nuruddin Abdullahi shine ma kwamandan rundunar tsaron ta civil defense a jihar ya ce wanda aka kama mai kimanin shekaru talatin da haihuwa muhammad babangida an ko cafke shi ne yana wata 'yan shekara tara fyaɗe. wannan mutumi wanda yake da suna muhammad babangida ɗan shekara talatin mazaunin damari ward a yola town mun aka tura yarinya a asibiti domin a auna lafiyarta da kuma mu samu rahoto na Uh, na asibiti saboda haka yanzu mun samu report na asibiti din uh, yanzu za mu kai shi kotu ta hanyar shi wannan uh, dpp wato hukuma ce wadda take gabatar da kararraki na al'umma shi dai muhammad gidan wanda aka kama ya ko bai da damar su nema kamar haka ni kuma wallahi ban taba ba kuma wannan karo na taba amma ban ya tashi da ni a rufa mun asiri a roƙa mun wannan kotu mai alfarma in ma yanke min waranti za a yi a taimaka ina da yara a gida a rufa mun asiri a yanke mun daidai da yanda aure na ba zai salwanta ba a rufa mun asiri gashi na yar wani ne kaiwa kai zaka so da naka ba zan so haka ba ni ma ban son hakan za ta iya faruwa ba wallahi wacce na yi da ita ma ban son hakan za ta iya faruwa ba wallahi wallahi baya ga batun fyaɗe a wata sabuwa ko jami'an 'yan sanda a jihar suka kai wani samame a wani gida da ake tsare kangararru inda ake tsare da jama'a ba bisa ka'ida ba yayin wannan samame an ko tsiratar da mutum goma sha biyar dsp suleiman yahayan goroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya koyi min ƙarin haske game da wannan batu da ya faru dai mun samu rahoto cewa akwai wani wuri a can wuri hausa inda ake tsare wasu mutane a ɗaure su a sunan horo kuma amma a bayanai an ce akwai cin zarafi da kuma rashin kula irin na lafiya da kuma eh, rashin cin abinci to da aka je allah cikin ikonsa aka samu mutane kamar goma sha biyar wanda suke daure a cikin sarka sannan aka ɗauko su sannan kuma ka samu mutane hudu masu aikata irin wannan abin ne to yanzu dai an kawo su suna eh, headquarter na rundunar yan sanda inda ake gudanar da bincike To wani mataki za a ɗauka? So za a gudanar da bincike idan an gama bincike duk abin da doka ya tanadar za a ɗauka domin tabbatar da eh, kare hakkin bil'adam. Kakakin 'yan sandan jihar Adamawa kenan DSP Suleiman Guroje. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.